Allah ya kan ma gombe. Allah ya ji kan ma gombe. Allah ya kan ma gombe. Allah ya ji kan jirma gombe. Allah ya kan jirma gombe. Gani da gwambe sai ba ta lana domin ba roman gwambe. Allah ne ka ciroman gwambe. Shida mutanen gwambe, matan ku zuwa kamar ku, kankana da zuwa kan Na ƙauye da na birni, ku da alhaji sai wata rana domin ba roma ngombe Allah ne kajin roman gombe sai dai aiko ta'aziyya Allah ne kajin roman gombe Allah ne kajin roman gombe dan sarki mai kyauta riga dan sarki mai kyauta doki ya baka gida ya yi maka aure ya ci da kai kuma ga so turanan kannan ga kuɗi ya ba ka wannan sai ciro man gombe. Allah je kan ciro man gombe. Ya Allah je kan ciro man gombe. Allah je kan ciro man gombe. Mm. kai ca duniya mai yayi. Allah ji kaji roma gwamnati. Da da kuma duniya ta canza zun ba roma gwamnati. Allah ji kaji roma gwamnati. Allah dan rasulallahi. zan albarka manzan Allah kuma Allah zan Allah Allah Allah ji ka ciro man gombe Allah ji ka ciro man gombe mai daraja uban takina Allah ji ka ciro man gombe ya mutuwa ta man gaugawa ta dauke ciro man gombe Allah ji ka ciro man gombe kammu kowa ta yi man gaugawa ta ɗauke ciroman gombe. Allah ne ka ciro gombe. Moto ta ɗauke ciroman gombe ta ba mai kiɗa na wishata. Allah ne ka ciroman gombe. Mutu ta ɗauke ciroman gombe ta ba mai kiɗa na wishata. Alhaji Kajiro man Gombe. Inda da ranka baba dauki. da kana zaune duniyan nan da sai kai sarkin Gombe. Alhaji Kajiro man Gombe. Da sai kai sarkin Gombe zannan dawa kuna in zaɓa hammota hawa za a yi Allah dai man To yanzu ba ci man gombe na ma shi gaisuwa Allah dai ka jiro man gombe. Allah ya ji kan jiro man gombe. Allah da rasulallahi allaji kan ciro man gombe allaji kan ciro man gombe dara ma kai sai mun zo mai daraja ciro man gombe Allah ne ka jiro man gombe. Ya yi fali kuma ya alheri ga fillanci can da zuci komi ya baka ba shi tunani mai daraja jiro man gombe. Allah ne ka jiro man gombe. nan muka sadu birnin zazzau ranar bai wa sarki sanda yo ashe saduwar shi ke nan da ni da kai shiro man gombe Allah ne ka shiro man gombe yo ashe saduwar ni shi ke nan can da ni da kai shiro man gombe Allah ne ka shiro gombe kowa ya mutu bai sauri daɗi ba mu da muke nan ba mu daɗe ba sai mun zo ciro gambe Allah ji kan jiro man gombe. Kwasai mun zo uban ɗakina. Allah ji kan jiro man gombe. Dan daraja ya san da sadace Allah ji kan jiro man gombe. Allah ji kan jiro man gombe. Kuma albarkan ma'aikin Allah Allah ji kan jiro man gombe. Allah ji kan ji man gombe. Allah ji kan ji kan gombe. Baba yana a cikin waliyan farko yana a cikin waliyan yanzu. Allah ji kan ji man gombe. Kana yana a cikin kushaffan farko yana a cikin kushaffan yanzu. Allah ne ka Kana yana a cikin sadaukan farko yana a cikin sadaukan yanzu. Allah ne ka jiruma gombe. Zabu yana jiruma gombe. Allah ne ka jiruma gombe. Wallahi kawo cikin ku filani. Komin ya kai ɗan sarki ba ya wuce ciroman gombe. Allah dai ka kiro ma gombe. Wallahi kan cikin kufin lani, kumin kasa ita dan sarki, duwa da dan sarki ya kasu laba ya wuce kiro ma gombe. Allah dai ka kiro ma gombe. Allah ya ji kan kiro ma gombe. Allah ka ciro man gombe. Mun haɗu zariya birnin zazzau, rana bai wa sanda sarki, rana bai wa sarki sanda. Mun banka na ya amsa ma, sai ka zo lawan mai shata. Sai na zo tirau man gombe, ashe ban kwana shi ke na gani da ka shiro roman gombe. Allah ne kayan shiro roman gombe. Ashe ban kwana shi ke na gani da ka shiro roman gombe. Allah ne kayan shiro roman gombe. Allah ya ji kan uban kakina. Allah ne kayan shiro roman gombe. Allah ya ji kan uban kakina. Alhaji Kakiru Gombe. Da ni da Gombe mun ban kwana domin ba cuman Gombe. ka Kakiru Gombe. Da ni da Gombe mun ban kwana domin ba cuman Gombe shi ke kai to ba nan. Allah ne ka ciro Gombe. Sai da in wuce cikin motata. Allah ji kan ciro man gombe. In sun sha'an mu in kwan in huta, in wuce a cikin gaugawa domin ba ciro man gombe. Allah ji kan gombe. Allah ya ji kan gombe. Allah ji kan gombe. Igodo mai daraja uban.

Adayin sarki ya rike kuma balwan sarki talakawa kowa na murna cikin rikon kiroman gombe Allah je ka kiroman gombe Nke yan gombe sai ga kuli daɗa domin ba kiroman gombe Allah ne gajiro man Ni ma shata sai hakuri da domin ba uban na. Allah ne gajiro man gombe. Mutumin kirki bawan Allah mai daraja ciro man gombe. Allah ne ka kiro man gombe. Mutumin kirki bawan Allah mai daraja tiro man gombe. Allah ne ka kiro man gombe. Ya saman gida ya ba mi mai daraja tiro man gombe. Allah ne ka kiro man gombe. Kuma mun ga mukan hanya ya ba ni mai daraja tiro man gombe. Allah ne ka kiro Na sani shi gida ya bani mai daraja Roman gombe. Allah shi ka Roman gombe. To Allah shi ma sa karya ku da can Roman gombe. Allah shi ka Roman gombe. Ya Allah shi ma sa karya ku da can Roman gombe. Allah shi ka Roman gombe. kai ce duniya mai yayi. Allah ji ba tiro man gombe. Yau da ba tiro man gombe. a rabi kan cikin kurfin ni na rance cikin kurfin lani komin ka sai ta ɗan sarki ba ya wuce ciro man gambe Allah ne ka ciro man gambe ya baka yana fara'a ka kyauta alhari da yake roman gombe. Allah ne ka ji roman gombe. Idan zai baka babba riga baya duba ko aikinta. Allah ne ka ji roman gombe. Idan zai baka babban doki sai ya haɗa shi hasiri dinai. Allah ne ka ji roman gombe. Idan zai baka kurɗi mallam baba ya ba ka bakin gawa. Allah ne ka kiro man gombe. To mai haka sai ma'aikin Allah sai kuma ka kiro man gombe. Allah ne ka kiro man gombe. Ai kyau ai a ai kyauta wannan sai kiro man gombe. Allah ne ka kiro man gombe. Akwai kyau ga a ga kyauta wannan sai kiro man na Gombe. Allah ji ji man Gombe. Allah ya ji ka uban na Allah ji ji man Gombe. Ni na san cikin 'yan sarki, na san sule na fulema. kulle nau mai kaka kula sai kuma ka yi ciro man gombe. Allah je kan ciro man gombe. Allah ya je ban uban na. Allah je kan ciro man gombe. Kai bai na yi lashin ciro man gombe. Allah je kan ciro man gombe. Ba kaɗa yi ba sarkin gombe. Hanni lawai mai shaka na yi rashin uban tsaki. madina Allah ne ka jiro ma gombe ba kai kadai ba sarkin gombe hanni na lawai mai shaka na yi rashin uban ɗakina Allah ne ka jiro ma gombe ni ba za ni ba birnin gombe zamanin ga na rutsani Allah ne ka jiro ma gombe don ko ina sauka birnin gombe mi zanki wa sarkin gombe Allah ne kan jiro man gombe ni mi zanki wa sarkin gombe sarkin gombe ya yi rake haka ni maman malumai ganga Allah ne kan jiro man gombe Allah ya ji kan uban kakina Allah ne kan jiro man gombe sama ya gida ya kan doki gari kuna ga furdi ina u,talle ya aikan doki gari guna ga furti zan tafi hai ya tai da kiyata mai daraja roman gombe Allah ne ga roman gombe ga mulki kuma ba faɗin rai ga kyauta roman gombe Allah ne ga roman gombe mai labari guna dan sarki mai daraja roman gombe Allah ne ga tiroman gombe baban mai mai dabali ya guna ɗan sarki mai daraja ƙaciru mamambe Allah ne mai daraja ƙaciru mamambe alhaji domin ki doma gombe sannan duniya ta yi motsi da suwa lati roman gombe alhaji ka ki roman gombe kare ga mutan gabas sun jangon alhaji ka ki roman gombe sun jiwo da suwa ki roman gombe alhaji ka ki roman gombe baba ka gana yammaci sun jangon alhaji ka ki roman gombe Shiwa da suwa ciro man gombe. Allah ne ka ciro man gombe. Nan nan na arewaci sun jangon. Allah ne ka ciro man gombe. Shiwa da suwa ciro man gombe. nanan na busun da ta sun jangon Allah ji kan ciro mangon sun wa da suwa ciro mangon bi Allah ji kan ciro mangon bi ba mai hausa ba hamada hausa har dangin namu hillani kowa yau da gwam ya rude ya ji batun ciro mangon bi Allah ji kan ciro mangon gombe sakkwato na ji sun hau aiki Allah ji kan ji roman sun ce Allah ji kan ji roman gombe Allah ji kan ji roman gombe katsinawa na ji sun hau aiki Allah ji kan ji roman gombe sun ce Allah ji kan ji roman gombe Allah kan ji roman gombe mai daula na ji yawo aiki Allah ji kan ji roman ya ce Allah ji kan ciro man gombe Allah ji kan ciro man gombe za ka zaure ladi yawo aiki Allah ji kan ciro man ya ce Allah ji kan ciro man gombe Allah ne ka jiro mamu. Ado sarki na yawo aiki. Allah ne ka jiro mamu. Ya ce Allah ne ka jiro mamu gombe. Allah ne ka jiro mamu. Sarkin zariya na yawo aiki. Allah ne ka jiro mamu. Ya ce Allah ne ka jiro mamu gombe. Hakuman lawa na ji sun aiki. Allah ji kanji roman. Ya ce Allah ji kanji roman gambe. Allah ji kanji roman. Wannan haɗe ji yana ji sun aiki. Allah ji kanji roman. Kun ce Allah ji kanji roman gambe. Allah ji kanji roman. Shehun Borno na ji yawo aiki. Allah ji kan kiro man. Ya ce Allah ji kan kiro man gambe. Allah ji kan kiro man. Bauchi sarki na yawo aiki. Allah je kan man. Ya ce Allah je kan man gambe. Allah je kan man. Sarkin kasa gunna yawo aiki. Allah je kan man. Ya ce Allah je kan man gambe. Allah je kan man gambe. Ba ma su ba manya shata hanni mamalo mai waka. na aika da 'yan mu na aika da bakin waka a